Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce daga Daily Trust da shirin daga Laraba na mako-mako. Wasu ƙauyuka da dama a ƙaramar hukumar kunci da ke jihar Kano suna cikin wani halin kunci saboda tsananin ƙarancin ruwan sha da na matsaruhi. Munan muna da matsalar ruwa ba mu da ruwa ba a nema mana. Rashin ruwan nan hwa ya wuce duk tunanin mai tunani. Yanzu a yanda kake ganin taron nan akwai wanda zai iya samun abincin da zai dafa a gidansa amma rashin ruwa kansa dole ya haƙuri yana jiya gani shi da yaransa. A wani lokaci sai magidanta sun ji jiki kahin su samo ma iyalansu tulun ruwa ɗaya da za su yi amfani da shi. Sai na ɗauki tulu a kaina daga nan har zuwa wan haka dutse da kake gani. Sai na yi sawu biyar da tulu ɗan bushi a kaina. he na cika awa da gudu gudu kana in je gurin in na ɗauko ruwan kuma haka zan zo in juye in koma sai da na sawu biyar a wani garin ma ba ta wanka ake yi ba duk wanda ka gan shi da safe ka za ka gansa kamar duk kalan mu daya ba don komai ba saboda masifar wahalar ruwa ta mana oba mu masu taurin kan ne kenan wanda muka zauna a nan musamman wasu yan uwanmu da iyayenmu waɗansu musamman wasu sun ban garin su ba don komai ba saboda masifar ruwan nan eh sun ba garin sun tashi idan an yi gobara suna ji suna gani wuta ta laƙume komai saboda babu ruwan kashe ta makwabcin nan wurin nan da gobe da tashi a gidansa gaba da gidansa sai da ya kone makasudin ba mu da ruwan da za mu zuba mu ciga Waɗannan bayan Allah na fama da wata matsalar kuma wadda ke da alaƙa da tsananin rashin ruwan da suke ciki. Bayan rashin ruwa da muke fama da shi muna samun mace-mace na ƙananan yara idan suka je bakin rafi ɗiban ruwa suke faɗa rijiya a sanadiyar ɗiban ruwan da muke fama da shi saboda rashin ruwan da muke fama da shi. Ku dubi Allah duk lamari ku tausayawa talakawa. ku dubi a talakawa. A kwanakin baya ne wani aikin bincike ya kai wakilin Musalim Umar Ibrahim ƙaramar hukumar kunci a jihar Kano. Domin ya gane ma idan shi halin kuncin da mazamna ƙauyukan yankin ke ciki saboda tsananin rashin ruwan da suka yi shekaru aru-aru suna fama da shi. Kaɗan daga cikin ƙauyukan da ke fama da wannan mawuyacin hali na rashin ruwa su ne kuku da kargo da joɗaɗe da Tufawa, da Ingawa, da Tabanni, da Dankwai, da Dagiri, da kuma Gwadama. Hatta neman ilimi an daina a waɗannan ƙauyuka saboda yaran da ya kamata su je makaranta su ne suke taimaka ma iyayensu da neman ruwa. Salim Umar Ibrahim ya kutsa cikin ƙauyukan nan ya tattauna mana da jama'a da dama waɗanda dukansu kukansu ɗaya ne a kan tsananin rashin ruwan da ya addabe su. Allah wa amshi kukanmu, roko muke da hannunmu, mun durkusa da gwiwarmu, kuka muke kacece mu, Allahu ka ji tausanmu, kai ne kaɗai majikanmu. kai za ka share kukanmu yau ga talaka na kuka ya harabu ka ji kan bayanka Salim Umar Ibrahim ya fara da garin kuku inda idan shi ya kyalla ya kai kan wata rijiya ɗaya ɗaya. Sunana Alaran Mamalan Abdu Mai Wake Kuku ƙaramar hukumar kunci. Ya sunan wannan ƙauye? Wannan ƙauye shine ƙasar kuku kenan. limaman jiwo daɗi. Wannan rijiya ga ta a bayan gidanka, maji ɗan tarihi a takaice da ita wannan rijiya. Wannan rijiya, a yayin da nike wannan aiki akan wannan rijiya, na tabbata a nan unguwar da mutum uku wanda yake lallai da shi aka yi aikin wannan rijiya yana taimaka mun mutum biyu sun mutu ɗaya kuma da ransa. An kai shekara nawa. Aƙalla wannan rijiya tsawon rijiyar nan ta kai shekara talatin da bakwai kafin wannan lokaci a ake samun ruwa a wannan ƙauye a wannan lokaci sai na ɗauki tulu a kaina daga nan har zuwa haka dutse da kake gani sai na yi sawu biyar da tulu ɗan bushi a kaina aƙalla nisan shi wancan dutse zai kai kimanin ina kenan kilomita nawa in dai an tafi lallai ni dai tafiyar tawa ni in na tafi he na cika awa da gudu gudu kana in je gurin in na ɗauko ruwan kuma haka zan zo in juye in koma sai da na sawu biyar a ran ɗaya akalla awa biyar kenan yawwa a kowace rana haka nike a sha ruwa a gidana kai ‘ya'yana ma da nike ba da makaranta sai da na ‘yanta na haƙura na tsare su don su taimaka mun ba zan iya ba na gaji ƙarfi ya ƙare. can ɗin ruwan dutse ne ko rijiya ce a wurin rijiya ce a wurin mm. ita ma da zurfi ba ta da zurfi ai sai an haɗo daman da ita ake samun sauƙin in ba a je can ba babu zancen sauƙi kowa a cikin azaba yake bayan kai nan dukkanin mutanen wannan yanki mm. wannan ƙauye mm-hmm. can suke tafiya ɗebo ruwa kowa sai ya haɗo da gurin idan ba ka ba za ka sha ba za a sha ruwa ba ba za a ci abinci ba kuma yara masu tafiya makaranta kaga irin su irin waɗannan irin wannan dole an haƙura da a ba da su makarantai aƙalla mutum nawa za ka ce sun dogara ga wannan rijiya. Eh, to wannan kuma Allah shi ya san adadin mutanen da suke shan ruwa a nan da mu da ƙwarukanmu da dabobinmu sai dai Allah amma mu dai ba za mu iya kiyasta mu ce kaza ba ne. Baya ga ku mutanen wannan ƙauye. Nam. Akwai wasu ƙauyuka da suke kusanci da nan. A kewaye kuwa. Da suke zuwa nan. A kewaye kuwa. Nan dai kaga in kai nan gidan dakacin namu sai sun zo nan. Tobawa sai sun zo nan. daɗe sai sun zo nan kargo waɗansu sai sun zo nan kana a sharuwa. Dukkanin waɗannan ƙauyuka da ka lissafa. Nan. Ba su da rijiya su ma. A'a. Kun taɓa samun wani tallafi ko kuma gwamnati ta yi wani yunƙuri wurin ganin cewar an sauƙaƙa muku wannan matsala? Eto, eh to, mu dai wannan dai duk da kuka ga mun sha ruwa a nan sai dai masu taimako saboda annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan dai kamar wannan masu taimakon nan da suke shigowa su ne masu taimaka mana mu sha mu ba dabbobinmu mu ba yaranmu waɗansu kuma dandana muna ganin wannan taimako mun haƙura mu mai da su makarante. rijiyar nan ta kai gaba talatin da ɗoriya. eh kwarai ka gani da idonka. kuma idan ruwan nan ya kafe ya ake yi a yasa mutum da yake shiga mutum ne yake shiga ina da mutumin da yake sai ni zan nemo shi kuma shi zai shiga cikinta kuma ba zai shiga rijiyar nan ba sai ina nan a tsaye in na zo ma zai ce malam in baka kusa ba zan shiga ba Dalili. Yana jin tsoro sai da fitila kuma. Shi wannan ruwa. Nan. Yana isa ku kowa ya zo ya ɗiba ya kai gida ya amfani da shi yadda yake bukata. Ina zancen isa ga tarko kana gani da idanka tarko ne fa wannan ake. <laughs> Eh? Tarko ne sai ya taru dan abin da aka kalata a je a haƙura ilo sai a sake saurarawa sai ya sake taruwa a zo a kalata. Taruwar tasa mm. yana ɗaukan kimanin wani tsawon wani lokaci. Ɗazunan nawa aka ce ma ina jin sadda wani yake ce ma ana yin awa biyar. Ai hakan ne ba ƙarya yayi ba in an yi awa biyar to in an yi sa'a a cika kamar wannan guda uku in an yi sa'a. Menene kiran yanka ga gwamnati? Abin da muke fata a wannan taimako da Allah ya sa ake wa jama'ar annabi masu taimako mu ma kuma ta dalilinmu mu sake taimakawa jama'ar annabi muna fatan Allah ya sa a dube mu da idan rahama a taimaka mana wannan koke mun yi shi mun kuma mun yi kuma ga shi mun gurin Allah mu ba fashi. kuna da wakili a gwamnati wanda yake wakiltar wannan yanki da akwai kuna zabe muna yin zabe akwatuna nawa ne da ku guda goma sha uku ne kuma dukkanin lokacin zaɓe idan yayi za a kawo akwatunan nan za ku fita ku yi zaɓe. Za a yi zaɓe. Wannan yana nuna cewar kuna da wakilci. kwarai eh, kuwa. Me wakilcin ku yake a gwamnati wurin ganin cewar ko ba ku taɓa kai mai koke ba? An kai koke, an kuma an kai koke. Koke tun daga kan kamsila ake fara kai koke. Daga unguwar su Malam Alaramma Abdu Mai Wake Salim Umar Ibrahim ya leƙa wata shiya a garin na kuku. Suna na Malam Abba Kuku cikin gari gidan malamai. Halin da ake ciki na matsalar ruwa ne. Gaba ɗaya ruwan da za mu sha ba mu da shi. Kuma muna son a taimako mana ko hukuma ko wata ƙungiya da take neman ta kawo mana ruwa. Muna fatan a kawo mana ɗauki. Saboda sama da shekara hamsin ta fi ba bamu da ruwa a ƙasar nan ga yara da manya dukkanin su an fito wasu akan jakuna wasu kafa to neman ruwa to neman ruwan nan ya zama dole tunda kun gani ruwan nan shine ran gari gaba ran duniya ma munan muna da matsalar ruwa ba mu da ruwa ba a nema mana da hanya da ruwa ba muna da matsalolinsu gaba ɗaya muna son ko kungiya ko hukuma ta taimaka mana ta samo mana ruwan da za mu sha Ina za ku je yanzu neman ruwan? To sai mun je Gwadama. Mun je Gwadama. Ya nisan wurin yake? Ka ya kai mil biyu. zuwa mil uku Kilomita biyu? ya kai kamar mil uku kilomita shida shida. Eh. eh wancan daji wancan wancan shi ne za mu yi. eh wala muna neman muna neman ɗauki muna neman ɗauki a taimaka mana da ruwan da za mu sha da yaran mu da dabbobi daga unguwannin su Malam Alaramma Abdu Mai Wake da su Malam Abba Kuku, Salim Umar Ibrahim ya leƙa wata shiya a garin na Kuku. Sunana Haruna Ahmed wanda kenan unguwar liman Kuku kunci local government. Babban uzurin mu anan kuma kun gano wa idanuwanku. Saboda kun ga ruwa ne tun misalin karhe hudu na dare aka zo, aka dan ebe wanda ke akwai. Kun ga daga nan aka saurara ba a dawo ba sai yanzu. kuma akalla ruwan nan bai fi a samu jarka uku ba yanzu kun kai kokon eh. korin gwamnati maganar gwamnati ni da hannuna nan na rubuta wasiƙa ban san sau nawa ba ina kai wa dan majalisar mu Eh, sunan shi garba garba ya ugarmai ni da hannuna na rubuta takarda ban sana ba mun kai mashi hannu da hannu ne shi na bashi na faɗa mai matsala ya kuma sani tunda mutumin da kan shigo nan gurin ne lokaci lokaci yakan ɗauki alƙawarin zai yi amma mu har yanzu ba wani tabbataccen abu akai akalla kun kai shekara nawa kuna kai wannan koke akalla mun kai kamar shekara takwas muna kai wannan koke amma har yanzu ba mu taɓa ganin biyan bukata ko sau ɗaya ba akan al'amarin nan. Baya ga shi akwai wani wanda kuke eh, eh. kai ko ku. To mu da yake shi yafi kusa da mu kun ga muna da kamsula wanda yake dan mazaɓar mu ne. Bakin gwargwado muna kokari mu bi ta hannunsa ko za mu samu saukin wannan al'amari amma har yanzu ba wani ci gaba ba mu samu kuma biyan bukata ba kai. Yanzu an zaɓi sabuwar gwamnati. Yawwa. Menene kiran ku? Yawwa fatan mu da ita a yanda muka ba su cikakken haɗin kai Allah ya biya bukata. To muna fatan su taimaka mana. wannan matsala ta ruwa a munan da babu abun da ya fi ci mana tuwo a ƙwarya irin wannan matsala ta ruwa ta hana yaran mu karatu ta hana mu duk wani ci gaba a nan yanzu a yanda kake ganin taron nan akwai wanda zai iya samun abincin da zai dafa a gidansa amma rashin ruwa kansa dole ya hakuri yana jiya gani shi da yaransa a sakamakon rashin ruwa yanzu ku kanku in wani karni ya zo nan za a sau ruwan da za a baku ku sha ya gagara inda a ce lokacin da ake shan ruwa ne idan kuka tadda an wannan an kurfe an je an ajiye za a so ruwan da za a baku a fita kunya ku ba za a same shi ba sakamakon karancin wannan ruwa da muke yanzu nan idan aka samu kamar misalin awa ɗaya nan gaba rana ta ɗanyi sauki to in Allah sa kuna nan da kanku za ku ga yanda za ku ga yaranmu suna hawa jakuna wajen nemo mana ruwa wanda za a yi amfani ba za su dawo nan ba kuma sai da magarba sakamakon karancin ruwan nan za a yi tafiya ta kimanin kilomita goma kafin a je wancan ruwa idan aka samu akasin can ma aka iske ya korfe to dole yanda ka san ana zama a jira nan sai an zauna an jira ya guda sa'an nan kowa ya samu dan abun da ya kawo gidansa yawa za ka ce mutum nawa ne suke rayuwa a wannan ƙauye a wannan ƙauye akalla za a samu kimanin kamar mutum dubu shida zuwa bakwai wanda suke zagaye da nan masu wannan matsala dai wacce take fitatta banda wanda suke ƙauyuka na gefe wanda su abun da dan sauki akan wannan Mu ma daga nan mun yi iyakacin ƙoƙarinmu mu samu garba ya ugwarmai mai wakiltar waɗannan bayan Allah a Majalisar Dokokin Jihar Kano domin mu tattauna da shi akan wannan matsala. Amma ba mu same shi a waya ba, Duk da haka don ƙwawa irin tamu ba mu haƙura ba, sai muka tuntuɓi hukumar ruwa ta jihar Kano. Malama Habiba mai magana da yawun hukumar ta haɗa mu da daraktan da ke kula da samar da ruwa a yankunan karkara Mansur Rogo, wanda ya alkawarin yin magana da mu bayan sallar azahar. amma da lokacin sake kiran shi ya yi abokin aikina Muhammad Awal Suleiman ya neme shi ya rasa. Yau ishara nake so in yi wa al'umma dan su ɗan hango. Rayuwar ‘yan uwa miskinai wanda tura ta kai bango, dan azam tausaya musu dan na su san bai daidai ba. A Daga kuku Salim Umar Ibrahim ya wuce wani gari, can ma duk kukan ɗaya ne dai na rashin ruwa. Umar Idris. A wani gari? Jo Dadi, Ingawa cikin gari. To za ka ɗan ba mu tarihin ita wannan rijiya. Yadda aka yi aka samu wannan. Yadda aka gina aka yi ta yi. Aka nemo mutane wanda suke gina rijiya ta hannu. Aka sa kuɗi aka gina har Allah ya sa taimaka aka zikiri nan. Akalla ta kai shekara na. Za ta kai talatin da bakwai ne ko? Yawwa, talatin da bakwai. Me makasudin abin da ya sa aka samar da ita wannan rija wani wannan lokaci? Saboda ba mu da ruwa ne sai mun tafi ni mun yi nisa sosai mun kai ga gwadama. Kannan mu samu ruwan nan. Kannan muka koka muka ce muna so a sama mana rijiya mu gina. Aka zo aka gwada mana rijiya muka gina. muka sa da kuɗinmu muna taimakon jama'a da sauransu aka gina wannan rijiya aka same ta. Shi wani wanda ya gina wannan rijiya yana nan? Yana nan. Yana nan raye? Eh, Sha'aibu Dagiri. Hatta a masallacin Juma'ar garin Joɗaɗi sai an sayi ruwan leda sannan a yi alwala. Adamu Abdullahi Joɗaɗi kuma mai unguwa cikin garin Joɗaɗi. Masallacin ruwa ne amma in za ka yi alwala ka siyo fiwa wuta. Akwai wannan solar da kake faɗi a sama kansa. Amma tana gina solar nan ba a ɗaya ba ka goma a kanta ba. Saboda matsalar rahin ruwa. ainihin an zo an yi gina sama-sama ba a gina na kirki ba an tadda ruwa sama-sama an ce mana an tadda ruwa wannan kan bayan da ake da haka aka cuce mu wani ina da naira ɗin su wata wani ba da ita in ka zama naira hamsin za ka sayi fiya wata sai ka ga wajen mutum uku suna cewa ni ma na ɗauka ni ma na ɗauka to kaga da Allah a taimaka a duba mana matsala ta mu kuma kamar koken da kuka bada mun kai koken ga hukuma cewar a taimaka a zo a gyara mana ko kuma a gina rijiya a gefe a samu ruwan kirki ba a zo ake na ba har yanzu muna cikin wannan matsala Allah ya taimake mu ga wani shi ma da nashi labarin a garin Jodadi Isa Haruna in ingawa cikin gari to za mu so ji matsalolin matsalolin mu musamman yanzu babu abun da ya wuce mana musamman ma ruwa kwarai da gaske babu da wani matsalar da ta wuce mana ruwa dan ka duba mu a misali a munan manyan mu da yaran mu kowa ka ga duba ka gani duk wanda ka gan shi da safe in ka duba in banda yanayin canjin fata za ka gansa kamar duk kalan mu daya ba don koyi ba saboda masifar wahalar ruwa ta mana uba musamman ma mu wurin yaran mu da mu daga mu har zuwa yayyayen mu haka zuwa kasa da mu makarantar na kanta ta gagare mu ba don komai ba saboda gari ya waye kai tun dare ma muke bi mu je makasudin saboda babu abin da muke muradi mu ga mun mallaki ruwan da zamu dan tsotsa da yaran mu da yan mu wanda za su dan yi shi ma haka ba isan mu yake ba sai dai alhamdulillah mu ta yanda muke samu wannan ruwa in muka je muka yi musammako muka je kamar misali rija ta hannu wannan wanda muke ja in aka ja kamar adadin jarka goma zuwa sha biyar ruwan ya kare sai mun jira kamar adadin awa daya zuwa biyu to ba za a sake jan ruwan nan kamar na farko kamar wanda aka ja ba in aka samu kamar awa biyu za a samu jarka biyar an samu da yawa a samu bakwai musamman ma haka nan da ka gan mu nan wurin mu masu taurin kan ne kenan wanda muka zauna a nan musamman wasu yan uwanmu da iyayenmu waɗansu musamman wasu sun ban garin su ba don komai saboda masifar ruwan nan eh sun ban garin sun tashi ba don komai bane ba kuma babu abin da ya tada su illa wurin noma dai kamar misali da zamu ci abinci muna da shi musamman ma wannan yanzu mu dama babban matsala mu babu abin da ya wuce mana ruwa inda nan kuma komai zai iya faruwa ta addinin mu zai iya cika daidai kasan shi kansa addini ba dorewa in ba da ruwan ba dan shi kansa an ce musamman in ba da tsafta ba ma addini ma kansa sa matsala ne ba zai karbu ba yawa mu yanzu babu abin da muke bukata sama da abin da ya wuce mana ruwa da ilimi a yanzu ruwa da ilimin nan shine akan gaba sakamakon rashin ruwa eh. da ake fama da shi eh. an taba samun rashin rai ko kuma wani wani mummunan al'amari kwarai da gaske mako tabbas sosai mako don yanzu ka kamar gidajenmu na ƙauye nan haka abun misali ka kaddara in Allah ya saukar da kamar yanayin wuta ka ma'ana gobara akwai gidan da nake a makwabcin mu nan wurin nan da gobara ta tashi a gidansa bai ɗaya gidansa sai da ya ƙone makasudin ba mu da ruwan da za mu zuba mu ciga Musa. Musa wa? Eh Musa dan Tilani. a gidansa ne kayan gidansa gaba ɗaya sai da ya ƙone ƙurmus babu abin da aka fitar abin da muka kwata din ma muka kai gefe shi kansa kama yake da wuta ya ci ya cinye tas makasudin bamu da ruwan da zamu jika wutan nan a kashe ta yaushe ya kai faru eh hakikan ka ya faru kamar shekara uku haka a baya da suka gabata an taba rasa rai an taba rasa rai kwarai da gaske mako shi kansa mai gidan sai da ya cuta kar kai ta nesa ni kaina nan wurin kane na ya cuta a nan wurin kuma sanidiyar sa wannan wuta ita ce ni kaina nan wurin nan ana gaya ma yaron fat nan a tofa wannan da nake faɗa maka makai sorry eh nan a tofawa akwai wanda wutar ta ci ta cinye shi ma musamman gobara gobara ce eh ta ci ta cinye shi musamman kwata kwata rayuwarsa ta asalwanta eh sunan sa Ibrahim Ibrahim Adamu yake da suna me kiran ka ga hukumomi ni kiran mu a hukumomin nan da abubuwan da ya kamata su taimaka mana da tallafin cewar na farko dai ruwa na biyunsa kuma muna buƙatar cewar tallafin makarantun nan na ukunsa kuma muna tallafin misalin makarantu wannan asibitoci yawa yadda mutane gwamnati za ta taimaka mana da al'ummar annabi su taimaka mana saboda su samu ci gaba da wannan muna da karancin wannan oba ɗari bisa ɗari gaskiya eh da hanyoyin nan haka eh warai ku musamman abun ya zama izina a gare ku tunda kun taho da motar nan kun ga halin rayuwar da muke ciki kan ku samu ku kurdo ku shigo wannan ƙauye namu yawa to ka gani ku kanku ban ba ku takare eh kwarai da gaske ma kau kaga ba wannan bane ba kaga su ma sun dan samu kaskanci kaɗan daga ciki sun shigo za su taimaka mana su ma kuma sun samu wannan matsala ta dalilin haka kaga mu kanmu mu ji dadin haka ba tunda ku da kuka shigo ku shigo domin ku taimaka mana ne tajirai har fakirai khaliqu yayi su dan taimakon juna wangana ta gazawa wancan kulle yaumin dare rana Dukkanin wanda ke muzanta talaka ba zai ga haske ba, wallahi ba zai ga haske ba. Talaka bawan Allah masu hali ku sassauto, ku Shirin daga Laraba kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya bibiyar mu ko da yaushe don sauraron shirin a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust. Kuna ma iya jin shirin daga Laraba ta gidajen rediyon da suka hada da Badegi Rediyo a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja, da Sawaba FM a kan mita 104.9 a da jihar Jigawa. da Progress Radio a jihar Gombe kan mita 97.3 da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM a kan mita 93.3 a jihar Plateau da kuma amfani FM a Yamai kasar jamhuriyar Niger a kan mita 100 matsakaicin zango. Ko kuma ku lalubo shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout ko Spotify ko TuneIn Radio ko Google Podcast ko kuma Apple Podcast. Ku dubi Allah ku tausayawa talakawa. Talakabawan Allah masu hali ku sassauto ku dubi Allah a duk lamari ku tausayawa talakawa. Masu sauraro barkar dawa a ci gaban shirin daga Laraba na Daily Trust. Daga garin ɗaya Salim Umar Ibrahim ya je Kargo inda ya tattamna da mai unguwar garin wanda ya ƙara ya mishi wani bayani mai tada hankali baicin wahalar rashin ruwan da suke ciki. Haruna Magaji mai unguwar zaɗe Kargo bayan rashin ruwa da muke fama da shi muna samun mace-mace na kananan yara idan suka je bakin rafi ɗiban ruwa ko karamar hukuma ta san da wannan mace-macen da muke fama da shi yara suke fada rijiya a sanadiyar ɗiban ruwan da muke fama da shi saboda rashin ruwan da muke fama da shi saboda haka muke fatan a taimaka mana a taimaka mana don Allah don Annabi akalla mutum nawa ne suka fada. bana muna tunanin yaro bakwai zuwa takwas sun rasu magana ta gaskiya sun a sanadin kuma ɗibo rijiya suka je rijiya ɗiban ruwa abin da muke gani kenan kuma karamar hukuma ta san da wannan muna zuwa mu sanar musu da mun an yarsu a irin wannan mu muke zuwa mu gaya musu ga abin da ya faru yaran mu sun fada rijiya saboda sanadin ɗiban ruwa in suka je neman ruwa a karamar hukuma inda ake ɗiban ruwa muna fama da matsalar ruwa a taimaka mana da Allah. Akwai magidantan da ke barin gidajensu da talatalan dare su je rahi neman ruwa. Sunana Inusa Madugu, na je rafi tun karfe uku na dare, na je na dawo, ina dawowa biyar ta kusa. da shi aka samu muka yi sahur yanzu kuma safiya ta yi yanzu gahi na dauka zan tafi domin idan ka je zaka samu ruwa yanzu idan na je to zuwa karfe biyar zan samu kuma shi ma na tafi da yaro wanda zai rika ansata saboda nisan gurin wannan tulun ba zan iya kashewa ni ne nake karɓa to kaga wanda yake ansata nan da haka za mu kawo eh, eh da haka za mu kawo a samu wanda za a yi na buɗe baki. Me yasa ka tafi cikin dare? To babu ruwan da za a wannan da na sallah da dan wanda za mu dau azumi. Babu. Kuma baka je da wuri ba za ka samu ba. Saboda haka shi yasa na ji kuma a taimaka mana don Allah ko gwamnati ko wata kungiya taimaka mana mu samu ruwan da za mu riƙa sha muna ɗan yin ibada eh, a taimaka mana. Da Salim Umar Ibrahim ya isa yankin Dagiri ya tattamna da mai garin wanda ya tabbatar mishi da cewa jakuna su ma suna illata musu yara a hanyar dakon ruwa. Tsakani da Allah muna da halin rashin ruwa matuƙa gaya saboda muna da damuwa kan rashin ruwan nan. Don inda muke zuwa rafin nan zai kai mil uku. Mil uku kilomita nawa kenan. kilomita shida. Kafin ka samu ruwa. Eh sai ka gangara dutsen nan ka bi shi a tsaye can sai ka gangara za ka samu rijiya yana na tsakanin duwatsu na ake zuwa ana samun ruwa. Mun dan tattauna batun da jakuna suna ka da yara suna cizon su idan sun gaji. Eh, Wannan gaskiya ne. Wannan gaskiya ne. To ai ka san lamarin yake tafiya. Suna tahowa da yawa saboda matsalar ruwan suna tahowa da yawa. A nan ne wasu suna faduwa wasu kuma suna tutsu suna kada su. me yasa suke kare su saboda nisa sun gaji in sun kare su sai yaya kuma dole sai an taru a tayar a sake dora musu yi gaba an ce suna cizon sa wani lokaci eh gaskiya suna cizon ma kwanan nan ma suna cizon ma wayo duniya wayo duniya wayo duniya wayo duniya wayo duniya su san malin da yake ba wayo talaka wayo talaka wayo talaka wayo talaka rayuwar kana ban tausayi wayo talaka wayo Ƙarshen shirin daga Laraba kenan na wannan mako, idan Allah ya kai mu rana ya ta yau za ku ji mu da wani sabon shirin daga Laraba. Masu son tuntubar mu da shawara ko wasu bukatu ga lambar mu ta WhatsApp kamar haka: sifili tara ɗaya, uku takwas, tara uku, uku uku tara sifili. Idan daga wajen Najeriya ne sai a fara da alamar karawa wato plus sannan a saka biyu uku hudu sai a cika ce da lambar tamu ta WhatsApp. Ga masu bibiyar mu a ƙasar jamhuriyar Nijar lambar tamu ita ce plus 234 91 38 93 33 90. Godiya mai yawa ga wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim da abokin aikina Muhammad Awal Sulaiman sai editan Musagir Kano Sale. A madadinsu duka, ni Halima Jimarauke sallama da ku, ku huta lahiya.